salma please duk wanda yake ba ko zuwa canal nan idan subscribe sannan idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin da zarar da sunan allah mai rahama mai jin littafin tagwaye can daga baya amatullahi suka yi waya da abdurrahman ya gaya mata sun sauka a abuja har sun ɗauki hanyar gidan sarki a lokacin ne kuma lami mai aikin gidan ta zo tana sallama allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kai tsaye ta bude kofar ɗakin ta fita sai lami ta sanar musu da cewa mai gadi ya shigo ya ce an yi bako a waje Ahmad Layi ta katse wayar sannan ta amsa mata da cewa ta ce ya shigo sai kuma ta fara tunanin waye wannan dan gidan kam dan gidan kam ba baki ake yi ba babu mai zuwa sai Suleiman da Zunnur wani lokacin su kuma duk Lami da mai gadi duk sun san su don haka ba za su tsaya tambaye tambaye ba ta juya tana kallon su Sumayya mommy wai ba ko akai a waje kowaye kuma na dai ce a ce ya shigo Sumaya ta miƙe da sauri tana ajiye alkur'anin da ke hannunta ganin haka yasa layi ta yi sauri ta ce ko in ce kar ya shigo Sumaya ta girgiza kanta da sauri amma bakinta ya kasa magana idanuwanta a waje suka tsaya suna kallon kallo ita da Ahmadullahi har suka ji motsin kofa alamar an shigo falo Sumaya ta haɗe wani abu sannan a hankali ta ce leka ki ga Ahmad Layi ta buɗe kofa ta fita, Sumayya kuma ta ci gaba da tsayuwa idanunta akan kofa, kunnuwanta kuma a buɗe tana so ta ji ko da muryarsa ne. Tana so ta ji ko da muryarsa ne. Ba jimawa kuwa ta ji muryar. Waya is she? Ta ji gidan yayi amsa kuwar muryarsa. Idan ba dan ta san Hassan baya gari ba, za ta ce shine yayi maganar. Murya mai amo murya mai sa tsoro a zuciyar wanda aka yi wa magana da ita ta juya da sauri ta kalli riƙayya, sai ta ga ta bude idanunta da sauri bayan tunda ta shigo gidan idan a rufe yake tana kallon yadda kirjinta yake dagawa da sauri alamar numfashi take yi cikin tsoro Layi ta bude kofar ta shigo fuskar ta dauke da tsoro murna firgici da kuma jerin tambayoyi momi shine amir ne momi kamar su ɗaya da dadi har muryar idan su amma ba iri ɗaya ba dadi ya fi shi tsawo kuma momi faɗa yake yi amma ban san me yasa yake faɗa ba wai ke yake nema ke kika tura masa email din nan dai ko sai su mai ta zauna tare da kama hannun riƙayya ta rike cikin nata hawaye suka zubo mata idanu kamar yadda suke zuba daga idanun Rukayya Lai ta ji jikinta yayi sanyi ta durkusa a gaban ta momi lafiya me yasa yake fada me yasa kike kuka me yasa kike kuka ji nake murna murna zai ya same mu ke ma kuma murna zaki cewa ya dawo gida Sumaya ta juyo tana kallanta ta ce Amati na aika masa da sakon ne a matsayin ni ce riƙayya ya ɗauka wacce ta yarda shi ce ta aika masa da sako shi yasa yake faɗa. Amat Lai ta buɗe baki ta kalli Sumaya sannan ta kalli riƙayya tana girgiza kai ta ce Mommy don't kar ki ɗauki laifinta ki dora wa kanki a zuciye yake in yayi miki wani abun kuma fa ki bari in kira dadi yanzu su dawo ki bari in ja shi zuwa gida in kira su in kira su yaye a tunda yana gari kafin su dadi su karaso ko kuma in kai shi gidan anti Sumayya ta saje ta sake girgiza kai ta ce Ahmadullahi Ahmadullah ya Istain laifin da ta yi wa yaran nan yana da girma ba wai ina so in ɗauki laifinta in ɗora wa kaina bane ba tunda ba zan iya haka ba ban san ta inda zan fara ba amma ina fatan zai yafe mata ne kafin ta bar duniya Amatullah ta fara girgiza kanta hawaye yana zuba daga idananta Sumayya ta ce alhamdulillah Amatullah hakkin Amir ba zai bar riƙayya ba ba zai bar riƙayya ta kwanta a kabarin ta lafiya ba ki taimaka ki taimaka min ta miƙa mata littafin da yake kusa da ita ki ce masa gashi wannan ji ta ta ce ya je ya karanta sai ya dawo su yi magana kar ki kira babanki ki bar shi ya karanta ya zo kuma ya ganta kafin su dawo Amatullah ta karɓi littafin tana goge hawayenta idanta akan riƙayya da ta ga lokaci ɗaya ta koma kamar yarinya 'yar shekara goma saboda kankancewa da ta yi. Ta tuno da Sa'adatu da kuma Sa'ad. Ta tuno da Inna Ade da Baba. Sai ta juya ta fita da littafin a hannunta idanta yana zubar da hawaye. Sumaye tana jin duk abin da ya gudana a tsakaninsu. Kuma ta tabbatar riƙayya mata ji. sannan kuma ta ji fitarsa daga gidan ta fahimci yana da zafin zuciya amma kasancewar ta zauna da masu zafin zuciya har biyu rikayya da Hassan ta san suna da saurin sakowa daga sun gama hayagagar fadar su shikenan za su wuce, amma kuma anya Amir zai wuce kuwa anya abin da aka yi masa duk saurin sakowar mutum zai sako da wuri kuwa bayan tafiyarsa Amatullah ta dawo ɗakin ta jinjina da jikin ta jingina da jikin bango tana kallon twin sister ɗinta one dying and the other one looking after his dying sister sai ta ɗauko wayarta tana ta jujjuyawa a hannunta tana tunawa da cewa babanta yana can yana bulayi a Abuja yana neman mutumin da ita kuma yanzu ta rabu da shi anya kuwa in ta yi haka tayi daidai kenan amma kuma in ta kira shi bata kyauta wa mahaifiyarta ba kuma kamar ta haɗa su rigima kenan neman wanda za ta gaya wa maganar take yi irin abin farin ciki ya same ka kana neman wanda za ku yi murna tare amma kuma tana gudun ɓata wa mahaifiyarta don haka ta ci gaba da zama ta gaba da zama wayarta a hannunta tana shige da fice a kofofin sadarwa amma ba ta da damar isar da sakon da zai faranta ran mahaifanta sai dai cikin lokacin da bai wuce awa ɗaya da rabi ba lami ta dawo ta kuma yin sallama tare da sanarwa cewa bakon da ya fita ɗazu ya dawo aka yi kallon kallo tsakanin lahi da sumayya har ya gama karanta littafin kenan amatullahi ta ce momi har ya dawo wai kin ce ya je ya karanta ya dawo ku yi magana kuma gashi nan har ya dawo sumayya ta ce a'a bai karanta ba bai isa a ce har ya karanta ba amma me ya dawo da shi amatullahi ta ce momi na gaya miki a fusake a ke wallahi ina jin tsoro fa ki bari in kira wani in hada shi da shi yadda za su fi fahimtar juna Lami ta sake lokin ɗin kofar ta ce a ce masa ya shigo su Sumaye ta rantsa idananta ta bude gidan ubansa gidan ubansa ne o oh, gidansa ne babu yadda za ta yi ta bar shi a wajen a waje yana jira ta ce ya shigo a shigo da shi sai Amatullahi ta yi sauri ta bude kofar ta fita ita duk bata yarda da wannan dawowar ta Amir ba kafin ta fita Lami ta fita sai ta jira sai ta jira ta tana dawowa ta ce Lami taimaka min ki je gidan anti ki ce mata ina neman taimakonta ki ce mata ina nan gidan ina nan gidan nan Lami ta ce akan bakon nan da ya zo ne ko ni ma duk ban yarda da yanayinsa ba Amatullah ta ce ba na son tsegumi Lami ki je kawai ki abin da na saka ki Lami ta fita da sauri a daidai lokacin da Amir yake shigowa da mota cikin gidan mai gadi ya tambaye ta wannan bakon an san shi ne a jikin an san shi ne a cikin gidan kuwa ni ban yarda da yanayinsa ba ina aka aike ki kuma Lami ta ce ina ruwanka ni bana son tsegumi ta wuce zuwa gidan anti da sauri sai da Amir yayi kokarin tsayar da karkarwar jikinsa sannan ya buɗe kofar motar ya fita tamkar an harbe shi da kibiya yayi hanyar da zai bi zuwa cikin gidan ɗazu bai rufe kofar motar ba kamar yadda bai rufe kofar falon ba bai kuma kula yarinyar dazu ba bai kuma kula da yarinyar ɗazu ba da ta fara yi masa magana tun da ya shigo falon don bai ma san me take cewa ba dia is she ya sake ya sake cika gidan da hargowa sai kuma ya doshi ɗakin da ya ga Amatullahi ta shiga ɗazu ba tare da ya jira komai ba ya murda kofar ya murda kofar ya kuma turawa Sumayya ta saki hannun riƙayya ta mike tsaye tana fesin ɗinsa, shi ma ita yake kallo dan bai ma ɗauka da akwai mutum akan gadon ba cikin mamaki yace yu aka ce ba kya tafiya kuma ba kya magana karya dama aka yi min kenan ya juya yana kallon Amatullah da take tsaye a bayansa sannan ya sake kallon Sumayya wanda ta kasa dauke idanunta daga kansa tana tasbihi ga ubangijin halitta gashi dai kana kallon sa Darit zaka ce yana kama da Hassan amma yanzu da yake tsaye a gabanta yake magana sai take ganin kamar Hussein ne yake yi ta yi murmushin da ita kanta ta san duk da cewa tana cikin rudani a yanzu amma har cikin zuciyarta yake amma har cikin zuciyarta yake ta ce welcome home welcome home son sai ya ce mata ke ce riƙayya wace ce riƙayya Sumaya ta kalli riƙaye da take kwance tana kallon sa. Idananta kamar za su faɗo waje da tsoron da suke bayyana suke bayyanawa tace baka karanta littafin da na baka ba. Da ka karanta da ba za ka tambayi wace ce Rukayya ba. Ya tako zuwa tsakiyar ɗakin yana jin kamar ya falfalla mata mari ya ce na karanta iyakacin inda na karanta ya kalli inda take kallo sannan ya lura da mutum a wajen sai kuma kallon Sumayya lokaci ɗaya yana lura da kamanninsu duk kuwa da irin lalacewar da riƙayya ta yi Ya ce, a cikin ku wace ce riƙayya? wace ce na ce? wace ce ta ɗauke ni a ranar da aka haife ni ta raba ni da iyayena har na tsawon shekaru talatin da biyar? ya karasa cikin tsawa Ahmad layi ta zo ta sha gabansa ta ce yaya Amir da ka karanta labarin da momi ta baka da baka bukaci sanin ko wace ce Riƙayya ba da ka fahimci cewa babu wani fushi da ya rage maka wanda zaka huce a kanta babu wani abu da ya rage wanda zaka yi mata wanda Allah bai riga ya yi mata ba da ka fahimci irin fushin da ubangiji ya yi da ita saboda taɓa ka da ta yi da ka fahimci cewa duk wannan abin da kake yi is not necessary kamar kana nuna rashin godiyarka ne ga ubangiji kamar daga ta yi cak daga gabansa ya ajiye ta a gefe sannan ya ce shut your mouth ya taka har gaban Sumayya yana kallon fuskarta a cikin fuskarta ta ya hango alamun gaskiya da kuma kamata da kuma kamala daga alama tana cikin rayuwa mai kyau shi kuma yayi imani da cewa babu wanda zai yi masa abin da aka yi masa sannan ya samu rayuwa mai kyau a duniya ko kuma a lahira sai mayar da idanunsa kan Rukayya a take ya hango abubuwa iri-iri a fuskarta duk da cewa jikinta a rufe yake da bargo amma tsoron da ya gani a fuskarta kadai ta nuna masa cewa ita ce ta aikata masa duk waɗannan laifuffukan ita ce matar da ta yi snatching 35 year out of his life ta hana shi samun duk wani abu da 'ya'ya suke samu a gurin iyayensu ta shafa masa bakin fentin da duk wankan da ya yi ta yi ya kasa gogewa ita ce ta dasa masa ƙiyayyar matar da ya kamata a ce ta zamanto mafi soyuwa a gare shi a zuciyarsa ita ce riƙayya he is nemesis ba tare da tunanin komai ba ya ɗaga kafarsa wanda take sanye cikin wani kafcecen takalmi da niyyar litse mata fuskarta da take kallonsa da ita sumayya ta rufe bakinta da hannu bibbiyu tana hana ihun da yake kokarin fitowa karasa fitowa amatullahi ta zo ta rike shi ta baya tana kokarin janye shi duk da cewa ko irin ta guda hudu aka hada ba lallai su iya ture shi ba magana suka ji daga bayansu maganar da ta dakatar da shi daga kan abin da ya niyyar yi ya juyo da sauri yana jin kamar ya san sautin muryar duk da kuwa a zahiri bai sani din ba anti ce a tsaye a bakin kofa hannunta rike da sandan da take dogarawa saboda ta ji saukin dan saboda ta ji saukin tafiya Hassan ta faɗa tana kallon sa amma kuma wannan ai ba Hassan bane ba ta karasa shigowa ɗakin idanunta a kansa yayin da shi kuma ya sauke kafarsa kasa tare da juyowa yana fesin ɗinta sosai yana jin abin da yake jinsa zuwa gare ta yafi wanda ya ja shi zuwa ga riƙayya karfi Hussein ta kuma faɗa cikin mamaki tana kare masa kallo sai ta yarda sandan hannunta hannunta yana karkarwa ta ɗora a fuskarsa ta sake cewa Hussein ɗina sai kuma kuka ya kwace mata ta jawo shi jikinta tana kuka Hussein ta sake faɗa Sumaye ta zo ta kama ta anti Amir sunansa yaron Hussein da Fatima ne Allah ya dawo mana da shi gida ya juyo yana kallon Sumayya da sauri sai yanzu ne ya tabbatar da Sumayya da sunayen mahaifansa Hussein da Fatima shi farko da tsohuwar da ta shigo ya dauka ita ce Fatima din ya dauka ita ce ta haife shi sai anti ta sake shi sannan ta kama fuskarsa a hannunta tana kallonsa kamar yadda shi ma yake kallonta amma a ransa yana lissafin wace ce wannan ko kakarsa ce to babar Hussein ɗin ce ko kuma babar Fatima ko ma dai wace ce shi ya ji har cikin ransa yana kaunar ta kamar yadda ya gani a ta cewa tana tsananin kaunarsa sai ga ta cika shi sannan ta koma gefe ɗaya ta kalli gabas sannan ta durƙusa duk da tsufanta ta ɗaura goshinta a ƙasa tana sujjada sujjadar godiya take yi ga ubangiji da ya ja da ranta har zuwa yanzu sannan kuma ya cika mata burinta na ganin tilon Dan Hussein kuma ganin nasa ma irin wannan ganin a nitse a kamale ba wai a wulakance a kuma tarwatsa ba sai ya ji abin ya taɓa zuciyarsa sosai dama ana son shi har haka har za a yi sujjadar godiya saboda ganin shi wace ce wannan Amatullah ta matso kusa da shi ta tsaya tana kallon anti ita ma ta ce anti kenan ita ce kakarmu ya juya yana kallon ta ya ce wace ce ke shi dai ya ga suna kama amma kuma a iyakacin labarin da ya karanta ya fahimci an yarda shi ne a ranar da mahaifinsa ya rasu kenan ba shi da kanwa da suke the same father the same mother sai ta yi murmushi tana share hawayenta ta ce ni kanwar ka ce yaya Amir shi bai taba jin an ce masa yaya Amir ba sai ya ji wani iri mahaifina da mahaifinka Teams ne ta kalli anti ta ce anti kanwar mamarsu ce amma ita ce kamar mahaifiya a gare su don mu da muke ‘ya'yansu ne kaɗai muka san ba ita ce ta haife su ba. Ya kalli anti sannan ya dawo da kallonsa ga Amatulla da ya fahimci tana da amsoshi a bakinta ya ce, Ina Fatima, ina mahaifiyata. Ta lura da tension ɗin cikin tambayar. Amsarta ita za ta nuna masa amsarta ita za ta nuna masa ko mahaifiyarsa tana da rai ko kuma a'a. An shi wa so happy to answer him. Tun daga yadda ya ga murmushi a fuskarta da haske a idanta, ya ji abin da ya hana shi jin cikakken farin ciki har yanzu yana narkewa yana ba wa farin ciki wajen zama a zuciyar shi tana nan da ranta yaya Amir tana Dubai a yanzu tare da family dinta. ba zan iya kwatanta irin farin cikin da za ta yi ba idan wannan labarin ya same ta dan har yau bana jin akwai abin da take so sama da kai duk da ta haifi wasu 'ya'yan amma kai din na daban ne a gurinta ya limshe idonsa ya buɗe. yana so ya kwatanta yana so ya kwatanto kamanninta a zuciyarsa amma kuma ya kasa bakin cikinsa kawai da ya kasance ba yau zai ganta ba yana so ya ci gaba da yi wa amatilla tambayoyi amma ganin anti ta ɗago daga doguwar sujjadar da ta yi sai ya tafi gurinta ya ga matar nan ita ma mai lafiyan ta taho gurin antin tana kama ta ta miƙar da ita tsaye sai ta sake kama shi ta rike kamar mai tsoron kar ya gudu ta ce wa Sumayya ina Hassan tun safe shiga ya gaishe ni ya ce zai je Abuja. Sumaya ta yi murmushi tace ce, gurinsa ya tafi ai a Abuja, neman sa ya tafi da kansa. Anti ta au, dama an samu labari shine ba a sanar da ni ba. Sumayya ta yi dariya. Baya so ya tayar miki da hankali ne anti, ba mu tabbatar shi din ne ba. Ya fi so ya tabbatar sai ya kai miki shi har gida. Anti ta to, alhaki na ne to. Ya saka yayi yi hakuri ya tafi, gashi nan ni na riga shi ganinsa. Amatullah ta yi dariya, Amir shi ma ya yi murmushi murmushinsa na farko a ranar, sai dai shi ga baki ɗaya a ruɗe yake. Su waye waɗannan teams ɗin? Amatullah ta ce masa, mahaifiyata ce ta tura maka sako minin ɗaya daga cikinsu ita ce matar onkul ɗinsa Hassan kuma ita ce babbar babar su Amatullah amma kuma mai lafiyan ya ji Amatullah ta kira da momi bayan kuma jikinsa ya bashi mara lafiyan ce ta jefar da shi how is that so ya juya yana kallon riƙaya da duk abin da suke yi tana jin su kuma tana ganin su sai anti ta kamo shi kar ka kula ta kar ma ka kalli inda take don ita wancan guba ce macijiya ce duk wanda ya raɓe ta sai ta zuba masa dafinta sai ta gurɓata masa rayuwarsa ita ɗin albasa ce wacce ba ta iya ita ɗin albasa ce wacce ba ta yi halin ruwa ba kar ka kula ta ka bar ta a yanda Allah ya nannaɗe ta ya ajiye ta a gurin ta ci gaba da rayuwa a haka har sai ranar da wanda ba ta rai ya karɓa kayansa sai ta ja hannunsa suka fita daga ɗakin Amatullah tana bin su a baya su mayyaman haka Riƙayya ta mayar da idanunta ta rufe tana roƙon Allah akan kar ya ba ta ikon sake buɗe su a nan falon suka zauna anti ba za ta iya tuna rubanta da cikin gidan Hussein ba don tun da Hassan ya bar wa Riƙayya shi bata kuma taka kafarta zuwa cikinsa ba ta zauna akan kujera tare da aika lami gidanta ta ɗauko mata wayarta har yanzu hawaye ne ke fita daga idanta kuma har yanzu hannunta yana riƙe da na Amir ta kasa sakinsa Sumai ta zauna a gefenta tana ɗauko ta wayar a ranta tana lissafin wanda za ta fara kira ta sanarwa da zuwan Amir duk da dai plan ɗinta bai tafi kamar yadda take so ba amma ta yi achieving something at least Amir ya ga riƙayya da idansa kuma ta san image ɗinta zai tsaya masa a rai kuma yadda ta yi masa kallon mai imani tana saka ran akwai tausayi a ransa maybe wata rana ko ba yau ba zai iya yafe mata wayar Hussein ta kira tana tunanin ko a ina suke yanzu ko suna jirgi a hanyar su ta dawowa gida in sun samu Amir ɗin baya nan sai ta ji ya ɗauka da sauri yana cewa momi yana ina ya karaso ta yi murmushi ta ce gashi nan a hannun matarsa ta rike shi kamkam ina jin ma sai yayi ciwon hannu yau Hussein yi dariya ya ce Hajiya Antiko tana jinsa yana magana da dadinsa sai kuma ya ce ga mu nan yanzu muka sauka a Kaduna mun je har gidansa aka ce mana ya taho Kaduna mun san ya taho shine muka juyo ya faɗa muryarsa cike da farin ciki ta ce gashi nan fa idan ba ku yi sauri ba anti sai ta lashe shi ta lashe shi ta bar muku saura ya ajiye ta ajiye wayar tana kallon Amir tana dariya ta kasa karantar emotion ɗinsa don shi kansa bai san menene emotion ɗinsa a lokacin ba ya fusata sosai lokacin da ya shigo gidan amma wannan dattijuwar irin soyayyar da ya gani a idanta ya narkar da dukkanin fushi da kuma kiyayyar da ya shigo da shi matar kuma da aka gaya masa ba mahaifiyarsa bace ba ba kuma kakarsa ba ce ba kanwar kakarsa ce wannan ya saka shi tunanin me zai ji idan ya ga mahaifiyarsa to ko kuma uncle Hassan din da ya ji ana ta magana wani irin so suke yi masa wanda har ya fi wanda ya gani a idan wannan dattijuwar da ta kasa sakinsa sai shashafa shi take yi wayarta da aka kawo mata ce ta saka ta cika shi at least ta fara waya tana kuka tana kuma dariya a lokaci ɗaya Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya